barkamu da take saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-sheikh muhammad ahmad bakadir al-amudi da ke nan cikin jami'ar tarayya ta garin lafiya a nan jihar nasarawa a wannan yammaci na lahadi yau sha tara ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da takwas ga watan uku shekara na da shida a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisinmu na goma sha takwas kuma shine majalisinmu na ɗari da arba'in a tafsirin suratu ali imran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 na'am Allah madaukakin sarki yana cewa qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al mukaththibin lallai sunnoni wato tsare-tsare na gudanarwa sun gabata gabaninku waɗansu sunnoni sun gabata gabaninku fasiru fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa ku yi tafiya cikin ƙasa fanzuru ku kalla ku duba ku lura kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya ƙarshen al'amarin masu ƙaryatawa ya kasance wannan ayar jiya mun yi magana akan cewa Allah yana magana akan sunan cewa sunnoni sun gabata mun faɗi ma'anar sunnoni ɗin muka ce malamai sun ce akwai sunnoni iri uku na Allah maɗaukakin sarki ko kuma istilahin sunan alkur'ani yana zuwa da ma'anoni guda uku tsarin gudanarwa ko ku al'ada da ta gudana da magabata sawa'un magabatan na kwarai ko na banza mummunai ko kafirai wannan ita ake kira a ok wannan na farko kenan na biyu muka ce shara'i sannan Allahu lis-sabiqina wal-lahiqin hawa wa yaltazimu biha tsare-tsaren gudanarwa da Allah ya saukar a littattafansa ya turo manzanninsa da su ya ce mutane su gina tsarin rayuwarsu a kai wannan shi ma sunna ne sannan abu na uku shine tsarin Allah maɗaukakin sarki wajen mu'amalantar mutane mummunai in suka yi imani da kafarai in suka kafarci cewa waɗannan su ne ma'anan sunan a wurare da suka zo a alƙur'ani mai girma muka ce generally malamai suna kasa sunan ɗin iri biyu waɗannan da muka ambata guda uku ɗin duk ko da na farko da na uku ɗin suna shiga abin da ake kira a sunan al'ilahiyya ko a sunan al'ijtima'iyya social laws divine social laws sana muka ce akwai a sunan alkauniya sunan alkauniya su ne cosmic laws cosmic laws tsare-tsare na gudanarwa da Allah ya saka cikin halittunsa muka ce waɗannan ba sa canzawa sai dai in Allah yana son ya nuna isansa ta hanyar mu'ujiza don ya girmama wani daga cikin annabawansa ko wani ma daga cikin bayan Allah maɗaukacin sarki da waɗansu suke son su tozar shi Hmm? sai Allah madaukakin sarki ya karya cosmic law a hannunsa shi ne muka bayar da labarin annabi Ibrahim an sa shi a wuta bai ci shi ba ko to ya faru ma a wannan al'umma hmm? haka nan in mutum ya ci guba mai zai faru shi a tsarin cosmic law ko in ba an wuri an tare ba Hmm? zai ne ya lalata masa kaza da kaza daga nan zai mutu ko da an so a gwada imanin mu'ad ibn jabal aka ba shi guba in musulunci gaskiya ne ya sha guba ya ɗauki guban ya ce bismillah kuma ya sha ko ba ta masa komai ba wannan ita ce karawa ko kanuwar mu'jiza ce to sai irin wannan ne kawai abin yake yake yake canzuwa haka akwai wannan eh, ya sunansa wanda shi ma aka sa shi a wuta irin yadda ake annabi ibrahim a cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma wata bata kone shi ba yani eh, abu muslim al-khawlani ne kuma na'am eh. abu muslim al-khawlani haka ya faru to muka ce wannan ayar ba tana magana akan as-sunan al-kauniyya bane tana magana akan as-sunan al ne har muka ce tana iya ɗaukan duk waɗannan ma'anoni guda uku musamman ma'anoni na farkon da na biyu ɗin. al-imam al ashur yana cewa malamai sun fassara wannan da cewa yana nufin sunnan Allah dangane da al'ummu da suka gabata wa fassaru sunana huna bi sunanillahi fil umamil madiya ma'ana uku da muka ambatan kenan malamai tafsiri sun tafi akan cewa sunan a wannan ayar na nufin as-sunan al-ilahiyya ne ko as-sunan al-ijtima'iyya tsarin da Allah ya gudanar wajen mu'amalantar al'ummu da suka gabata sai a yake cewa ma'anar wannan ayar lallai yanayi na al'ummu daban-daban sun shuɗe kafin zuwanku yanayin kuma duk sun gudana ne a tafarki iri ɗaya wannan tafarkin shine al'adar Allah maɗaukacin sarki cikin halittarsa menene wannan sunna ɗin an na kuwata zalimina wa utuwahum ala du'afa Amurin za'in cewa ƙarfin azzalumai da hauhawansu a kan raunanannu abu ne mai gushewa wal'aƙibatu lilmuttaƙin lmuhiƙin. kuma kyakkyawan ƙarshe yana tare ne da masu tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda suka cancanci kyakkyawan sakamako. Ishe shi sama Allah ya ce, Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku yi tafiya a bayan ƙasa ku lura ku ga yadda ƙarshen masu ƙaryatawa suka kasance masu ƙaryatawa yace na bi rusuli rabbihim waɗanda suka ƙaryata manzannin mahaliccinsu abinda ake nufi malaki yace wa urida bin nazari fi tarihin ku kalli bayansu liyahsula haƙƙo kuma ba balagha min akhbarihim domin ku samu haƙiƙan cewa tabbatar da abin da ita gare ku na labarinsu ku je ku dubi inda suka rayu ku gani za ku ga kamar ba a yi su ba hmm? duniya tana faruwa wucewa take kamar ba a yi ba to haka mutanen nan suka zo su ma sun faru in ka je inda aka yi su yanzu za ka ga yadda Allah ya faɗa maka cewa ya halaka su bai bar kowa ba to ka je ka ga wajen zai ƙara tabbatar maka da wannan labari da ka ji to malam ya ce abinda ake nufi kenan ko kuma ku je ku tambayi Mai yasa aka halaka su ai as-su'alu an asbabi halakihim kuma ku je ku ga yaya ta wani irin karfi suka kasance a kai kuma yaya suka yi amfani da karfin nan wajen dunkufar da gajiyayyu da marasa karfi sai Allah ya tumbuke su ku je ku duba waɗannan gabaɗaya ko kuma ku je ku duba ku gani liyatma'inna nufusul mu'minin liyatma'inna nufusul mu'minin saboda zukatan mummunai su samu nutsuwa ta hanyar ganin waɗanda aka ba su labarin cewa an halaka su su je su yi gani na wato ido bahaushe ya ce gani ya kori ji laisal khabaru kal'iyam to wannan magana ne Allah yana yi da da mummunai haka ne ko saboda ya gama magana ne da mummunai ai ya fara da ya ayyuhal ladina amanu ne haka ne ko ba haka ba ya fara da ya ayyuhal ladina amanu sannan anan yazo yace kad khalat min qablikum wannan min qablikum din yana nufin al'umman musulmi ne kafin mu an yi al'ummu da yawa kuma Allah ya gudanar da sunnoninsa daban-daban a cikinsu wannan sai nuna mana da cewa sunnonin suna da yawa ba iri guda ba suna ɗaya ba ce kawai amma kowace in an samu sababinta to dole za ka tabbata ba ya canzawa to zamu dauki fa'ida daga wannan din daga baya to amma Allah ya ƙara maimaita irin wannan umarni ga mummunai a wadan surare alqur'ani alƙur'ani mai girma misali a cikin suratul nahl Allah na cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين للي من أيكو cikin kowace al'umma da manzo da saƙon cewa ku bautata ma Allah ku nisaci ɗagutu ɗagutu shine duk wani abun da ake bautansa ba Allah ba faminhum man hada Allah a cikin waɗannan al'ummu ɗin akwai waɗanda Allah ya shirye su wa minhum man haqqat alaihi dalala a cikin su kuma akwai wadda kalma wato bata ta gaskata a kansu fasiru fil ard sai Allah ce ku tafi cikin ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku ga yadda al'amarin masu ƙaryata annabawa ya kasance hakanan a cikin suratun namal da Allah yake bayar da labarin yadda mushirikai suke karyata lahira hmm? su ce idina wa'idina haza nahnu wa aba'una min qablu in haza illa asatirul awwalin shu'ai tuntuni mu da iyayenmu duk an mana alƙawarin cewa akwai wata ranar tashi alƙiyama kuma mun ga sun mutu har yanzu ba mu ga wanda aka tashe shi ba wannan kawai tatsuniya ne irin na mutanen farko Allah ya ce qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al mujrimin ba su suka fara irin wannan karyatawan ba amma duk lokacin da suka yi Allah yana gudanar da sunnarsa a cikin su naka ku tafi ku zagaye bayan ƙasa ku ga yadda ƙarshen mujirmai wato ta kasance haka nan a cikin suratul ankabut shi ma a kasar annabi ibrahim Allah ya ce wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum wama ala rasul illa al balagh mubin daga cikin abinda annabi ibrahim ya gaya mutanensa in fa kuka karyata wannan sako da nuzo muku da shi daga Allah to ba ku ne farau ba akwai al'ummu da yawa gabaninku da suka karyata wannan sako ni wa ma'alar rasuli illal balagul mubin shi ko manzo babu abin da aka ɗora masa sai fayyataccen isarwa ya isar ya bayani gamsashiya shi ne abin da nake muku sai Allah ya ce a walam ya rau kai fayi bidi Allahul khalqa sun mai yu'ido in na zalika alallahi yasir ba su ga yadda Allah yake fara halitta ba sannan kuma zai sake mayar da halittan yadda ya fara ta ai wannan lallai abu ne mai sauki a wurin Allah madaukakin sarki sai ce musu kul ka gaya musu anan kaga kul siru fil ardi kamar yana magana da su masu karyatawa ne so kamar yadda Allah ya umarci mummunai su zagaye bayan ƙasa haka nan ma ya umarci annaba su gaya wa mashirikai su ma su zagaye bayan ƙasa su gani wanda suka yi irin halinsu yaya ƙarshen su ya kasance shine fanzuru saba da alkhal nan dangane da masu ƙaryata tashin alƙiyama ne su je su yi bincike su ga yaya Allah ya fara halitta don zai ganar da su cewa zai iya sake mayar da su irin yadda ya fare su ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون حكنا haka سورة الروم ألا suratul rum دمو yana شوى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فرنا يا بينا يا يا دوف أفقه حرما أكوغنا saboda abinda hannuwan mutane suke aikatawa wannan barran ya yawaita don ƙarshen lamarin ya zanto Allah zai kwankwaɗa wa mutane sakamakon sashe daga cikin abin da suke aikatawa ko su gane su dawo kan hanya sai ce kulsiro fil ard kai annaba ka gaya musu ku tafi bayan ƙasa mana ku yawo mana bayan ƙasa فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كجاي كرشن وطن دسوك جباتا يا كسنشي الله يتي كان أكثرهم مشركين ديوان سسون كسنشي مشركين دن حكا فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون كذ أيرد فتكنك فتكنك basa kan mai ƙaƙƙen addini tun kafin ranar nan da bai da makawa ya zo yau ma izin ya sadda'un ranar nan za su rarrabu waɗannan mashirikai su yi ta faɗa da juna mabiya su barranta daga wanda suka yi wa biyayya shugabanni su barranta daga wanda suka yi masu biyayya azaba za ta zo ta ɗauke su haka nan cikin suratu suratu saba anan a cikin suratu ghafir Allah madaukakin sarki yana ba cewa mai yasa ba za ku tafi bayan ƙasa ba ku zagaye duniya mana ku gani ya ce a falam ya siru guda biyu ne a suratu ghafir ko akwai awalam ya siru sannan akwai a falam ya siru fil ardi فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون mai sa ba za su yi tafiya ba cikin ƙasa su ga yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance sun fi su yawa sun fi su tsananin ƙarfi sun fi su tasiri a bayan ƙasa amma duk wannan bai na musu komai ba bai tsinana musu komai ba falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min al-ilm wa haqa bihim ma bihin bihi فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون أنا وتسنة شيء إذا ما يشي يا عند من ذنب سكزو مسدا hujjoji bayyanannu sai suka wato tinkaho da abin da ke wurinsu na ilimi sai abin da suke izgini da shi din ya afka musu yayin da suka ga azaban mu a lokacin ne suka ce sun yi imani da Allah shi kadai kuma sun kafarce ma duk abin da suke wa shirka Allah ya ce wannan ko imanin ba zai taba amfane su ba yayin da suka ga azabar mu wannan ita ce sunnar Allah cikin wacce ta gudana cikin bayansa a nan ko masu ƙaryata annabawa kafirai suka wato ainihin suka suka shiga cikin hasara a cikin suratu yusuf Allah na cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura afalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون mun aiko da annabawa oke ba mu aiko ba gabanin kaface mazaje wadda muke musu wahayi daga cikin mutanen birane shin ba za su yi tafiya ba cikin ƙasa su ga yaya ƙarshen waɗanda suka kasance gabaninsu ai lallai gidan lahira ita ce tafi ga waɗanda suke da takawa ko dai ba su da hankali ne hakanan a suratul hajj Allah madaukakin sarki yana cewa afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur bazasu fitaba su zagaye bayan kasa domin su saman kansu zukata waɗanda za su hankalta da su su saman makansu kunnuwan da za su ji magana da su ai ba maganan ne suke makanta ba zukatan da ke cikin ƙiraza su suke makanta hakanan a suratu muhammad ألا فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ba za su yi tafiya ba كرشم ودند سكا su ألا يارو قرقزاسو wanda suka bace su Allah ya rugurguza su ya rushe musu gidajensu da civilization ɗinsu a kansu Allah ce to walil kafiri na amsalu waɗannan kafaran su ma irin wannan rusau ɗin yana nan yana jiransu irin wannan halakar ko ire-iren wannan halakar na nan na jiransu maksudin jawo mana waɗannan ayoyin shine mu gane cewa Allah ya yi wannan kira ɗin da yawa kuma ya yi kiran ga mutane baki ɗaya ga mummanai da kuma wanda ba mummanai ba shi yasa malamai suke cewa wajibinmu ne a matsayinmu na al'ummar musulmi na farko mu sani mu karanta a sunan al'ilahiyya musansu sunan al-ijtima'iyya social laws na Allah madaukakin sarki wanda ke gudanar da al'umma a ciki ta samu ɗaukaka ko ta samu ƙasƙanci ta yi nasara ko a yi nasara a kanta waɗansu dokoki ne Allah ya sa a rayuwa wanda in muka nizamce su muka yi riko da su ko yaushe za mu zamto a sama in ko ba mai haka ba za mu dulmiya dole masansu san su to anan shi ne Allah madaukakin sarki ya fara mukaddima zai faɗa mana waɗansu daga cikinsu a anan aya abu na biyu shine ne maɗau izina na waɗanda suka gabace mu mu duba mu gani waɗannan dokokin sun tabbata a kansu ko ba su tabbata idan mun gane sun tabbata a kansu to sai mu yadda wadda muke so ne za mu yi riko da shi don ya ci gaba da tabbata a kanmu sai mu yi ƙoƙari mu gaban mu yi riko da abinda ba ma so da ya faru na magabatanmu ba sai mu zanto mana cikin wato hazar a kowane lokaci da haka dole ne mu san waɗannan shi yasa Allah ya ta maimaita yayi ta kiran mu sannan ya faɗa mana waɗansu daga ciki a ayar mu Allah yana cewa qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين السير fil الأرض malamai suna cewa imma an yakuna haqiqatan aw yakuna ma'nawiyan asairul haƙiƙi shi ne muje wurin an ba mu labari adawa sun rayu a wani waje ana kiransa al'ahka don wajen iraki samudawa sun rayu su macen kusa da wannan wajen wajen mada'in sai su waye kuma fir'auna ya rayu a Misira, ko ba haka ba da annabi musa alaihi salam waɗannan mutanen misali kenan ko na mutanen da suka gubace mu to wurin da suke suka rayu ɗin har yanzu akwai wuraren akwai ma waɗansu gurabe da Allah ya bari wadda za mu ga alamunsu alamunsu to zuwa wurin mu je mu gani kamar yanzu fir'auna da Allah ya halaka shi ko sai ba mu labarin cewa zai bar shi don 'yan baya su zo su gani a cikin suratu yunus sai Allah ya ce فاليوم ننجيك ببدنك na liman خلفك aya yace yau za mu tsirar da kai da gangan jikinka gangan jikinka ba zai lalace ba Hmm? za mu bar shi sai dan ya zanto aya shi ne abin lura abin la'akari abin gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah daga wato ainihin jikin nan naka don ya zanto aya an ce har yanzu akwai gawon fir'auna da ake zuwa ana gani a egypt ko ko sun sa shi a cikin wannan al'aharam ɗin ana zuwa ana gani akwai wannan ban sani ko yaro sai yanzu ko yana nan ba mai ta masu ne wanda ke tafsirin nan ha mutumin jigawa din nan wanda ya koma ambasada yace ya je wurin kuma ya ga body din fir'auna to shi Allah ke jiya ku je ku gani yanzu ka karanta tarihin fir'auna ka ji cin ta ko da sa da irin yadda da giyan mulki ya giyan mulki ma ya ce ma'alin tulakun min ilahin gairi ban san ma kuna da wani abin halitta ba in ba ni ba kai wani lokacin ma da fitra da take nuna masa a yana sai ce kai in ma akwai to ni ne na koli ana rabbukum al'ala ni ne ko mafi ɗaukaka saboda tsananin yanzu ina yake yana na akwalwa a kwance Eh? ana zuwa ana ganin su sai da aka juya shi hmm? ya yi ɗagawa da ɗagawarsa ta kai hmm? sai Allah maɗaukakin sarki ya halaka shi wannan suna guda ɗaya kenan yadda Allah yake gudanar da al'amarin al'umma zalunci da danne raunanannu amurin za'ilun kamar da muka ji a magana abu ne wanda mai gushewa bai ɗorewa yana faruwa ne na wani zango daga nan Allah zai gurguza azzalumai to kunga wannan kenan misali na biyu Allah ya ba mu labari a cikin suratu fa dangane da mutane annabi Lut ya ce menene a cikin suratu sad kisa annabi lu islam mu a cikin safat nake so eh a safat ko kafin izu yin fa nabadnahu bil ara'i wa huwa zaqim me kafin nan باب قوة الاستحضار على مين نعم من جوا من جوا وإن لوطا لمن المرسلين سمع إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أه. ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون يشي وإنكم لتمرون عليهم أجا شنن كنا بهم حنينسو كنا وشيسو كنا وشي أريوي القرية دي سدوم أنغبرا نكم كنا وشي واتو جرورو النفس سافية دمريسي شين مصبحين وبالليل ai kuna wuce garuruwan nasu kuna ganin alamar an taɓa yin mutane a nan wurin amma Allah ya wato ainihin halaka su afala taqilun ba za ku yi hankali ba za ku zo kuna aikata irin abin da suke aikata mutane annabi lut ludu kawai suka yi Allah ya gama da su ya mu muke a wannan al'umma hmm? to shine abin da Allah yake jawo hankalin mu akai wannan asairu alhissi ko al-haqiqi kenan mu je wurin magani hadisi ya inganta annabi alaihi salatu wasallam yake cewa duk lokacin da kuka zo wuce wajen inda aka halaka samudawa hmm? annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ku wuce a gurguje kada abin da ya faru da faru da ku mana in kun zo wurin ku tuna ga abin da suka yi ga abin da Allah ya musu ku yi sauri ku bar wannan wurin kuma ku ɗau izina kada ku aikata irin abin da suka aikata don in kun yi wannan ba abin da ya faru da su zai faru da ku shine sunnar Allah ɗin wadda ta gudana da Allah bai canza ta ko kuma yana iya zanto a tsairul ma'anawi a ma'anawi asairul ma'anawi shine a karanta tarihi ba kowa ne zai iya zuwa ya je misra alamun fir'auna ba ya yaga ga red sea inda aka eh, nil da aka wato ainihin halakar da fir'auna ba ba zai iya zuwa iraki ba ba kawai zai iya zuwa falastin uh, ba ba kawai zai zuwa sham ya ga yadda waɗannan annabawa waɗannan mutane da suka ƙaryata annabawa suka rayu Allah ya halakar da su ba amma zai iya karanta a cikin tarihi ko to kana iya zagaye tarihi zagaye tarihi ha shi ne shi ma zagaye ne cikin ƙasa amma ta hanyar karatu mun gane ko shi ne malamai suna cewa a a nan in ma ya zanto hakikatan ko ya zanto sairan ma'anawiyan ta hanyar yin karatu ka gane wato wannan ka gane wannan abin ya faru da su ɗin a tsarin ashirar ke cewa Allah ya yi umarni ne bisairi fil ardi duna a kutub bai ce ku duba littattafai ba ya amfani da wancan alhaqiqi ɗin ko sai ce li anna fil mukhatabina man kanu ummiyin saboda a cikin waɗanda qur'ani ya sauka musu har zuwa yau ma akwai waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu ai ba an farko ne kawai ba sa rubutu ba sa karatu ba ko har yau a ungonku in ka tara mutane za a ga akwai wanda bai iya rubutu ba bai iya bai iya karatu ba duk da cewa ma social media ta zo ta koya mutane da yawa karatu ko zai zai iya rubuta wasiƙa a social media ko da zaka samu kuskure dubu zaka da iya karanta me yake so faɗa amma duk da haka akwai wanda ai ba su ba su ba su san wannan ba suna da wayan ma amma an za su kira sai dai su ce da Allah da Allah kira mun wani haka ko to shi alqur'ani yana lura da kowane zamani kuma yana magana ne da kowa da haka bai keɓance waɗansu ya bar waɗansu shi ne mana a shumul ɗin comprehensiveness na titin na alƙur'ani mai girma idan kai makaranci ne karanta ka gane in ba makaranci ba ne je ka gani in za ka iya gani ko kuma ka zo makaranta ka ji wanda ya karanta ya faɗa maka ko wanda ya je ya gani ya baka labari kamar da nake gaya muku ga wani malami ya je ya gani ya faɗa a wajen tafsirinsa ya ce saboda akwai al'ummiyun kuma har yanzu akwai su sai ce wani annal mushahadata tufidu mallam ya yaqra ilman saboda gani na amfanar da wanda bai taɓa karantawa kana iya zanto mai karatun ne ma amma akwai abin da baka taɓa karantawa sai ka je ka gan shi ka ga kai ma ganin zai kara maka wato kawai ilma man kara a tarih au kusa alai kuma gani na kara karfafa ilimin wanda yi karatu ko wanda aka bashi labari ka karanta sannan ka je ka gani kaga ka samu ilimi ta hanyoyi guda biyu kenan ko ko ka karanta dama an baka labari ba karanta kai ba an baka labari sannan kuma ka je ka gani wannan yana ƙara tabbatar maka da iliminka shi ya sa a ilimi na addini tsawon sunna kauniya ne ko sunna shari'iyya ko sunna ilahiyya musulunci yana karantar da almanhajin tajiribi empirical method um, practical um, shi ne a je library a duba a gani ko ko a tafi inda abin yake a gani wannan shi ne empiricism wadda malaman research a musulunci suna cewa musulmi shi suka fara wannan saboda shiriwa da waɗannan yadda ƙwararri ke cewa ku je ku gani ku ku gani ku ku gani saboda za a san abin sannan kuma za a yi ƙoƙari a yadda za a gan shi ko a nuna wa 'yan baya su gan shi hmm? to wannan yana ƙara tabbatar da ilimi shi yasa suke cewa in za a karantar da yara a fara karantar da su a aikace ya fi tasiri da a karantar da su a ilimance misali za a koyar da yaro a laula da ka zo ka ce masa kaga in za a yi a laula ga yadda za a fara a wanke hannu su sannan a'a ka kira shi ka ce zo kaga yadda ake nake alaula ya kalle ka yau kai so biyar gobe ka sashi alwala kake kuma da tabi'atan ma yara suna koya ta hanyar mushahada suna gani kafin ka ce musu sai zaka ga sun fara shi yasa yanzu ma duniya an fi karkata zuwa ga abinda ake kira new normal ko a maimakon ko lakciya za ka yi a ka zo ka tsaya aka kawai ka yi ta magana inda za ka yi projectin ko ana gani sai an fi ganewa ko wannan tafsirin da yanzu wannan da muke faɗan nan da yadda na gaya muku mujan mutanen annabi nufin nan da na ɗau hoton abin da na sa muku za ku fi ganewa zai fi zauna a a ku. ko haka nan duk al'umman da za mu zo mu faɗe su da wuraren da suke a geography da shi muka fitar muka nuna muku zai fi zauna a ku don magana muka yi kawai shi yasa Allah yake cewa fanguru. fasiru fil ardi fanguru ku gani saboda gani yana ƙara tabbatar da ilimi yana ƙara yaƙini ba ku tuna ba mun faɗi irin wannan magana ko da bai fito fili haka ba yayin da muka faɗi ƙista annabi ibrahim a suratu al-baqara da yace arini kai tuhil mauta ya ce Allah ka nuna min yadda kake raya mamata annabi ibrahim bai yarda ba ne Allah yana raya mamata ya yarda Allah ya ce awalam tu'min baka yarda ba ne ya ce bala a'a na yarda ce na yarda ɗari bisa ɗari walakin liya kuma in na kalli a'a don ƙara samun nutsuwa ne in ƙara samun in tashi daga ilmul yaƙin zuwa ainul yaƙin hmm? daga ilmul yaƙin zuwa ainul yaƙin daga nan zuwa haƙƙul yaƙin ya sa annabi alaihi salatu wasallam ya ce kada ka yarda ka fahimci cewa annabi ibrahim ya yi shakku ne ya yi wannan tambayar ya ce nahnu aula da shakki min ibrahim mu ya fi cancanta mai shakku inda ma abin shakku ne sama da annabi ibrahim to mu ba ma shakku cewa Allah yana raya mata kuma in mun mutu zai raya mu haka yadda ba ma shakkun na annabi ibrahim ba bai shakku ba amma itmi'inan ne ko to shi yasa Allah anan yace wato fanzuru to annabar anan yana dauka wannan ma'anan ko na wato ainihin ku gani annabar a alqur'ani da larabci yana daukan wani ma'anan kuma banda wannan din ها shine النظر العقل النظر إلي دينه أكوي النظر الحسي أكوي كما النظر المعنى كمان إذا بك فلا السير بك شيء السير المع... الحقيقي لا السير المعنوي فهك شيء ما النظر إيه النظر الم... الحسي يا ده شيء حيفر مكودة النظر المعنوي physical sight يا ده شيء حيفر مكودة inside ها wannan insight din shine nazar ma'anar sa rabi kenan ku tunani ku dauki darasi ku dauki izina a ciki ku karanta al'umman da suka gabace ku ku je ku ga wurarensu ku gani da idanunku sannan hankalinku ya ɗauki darasi shi yasa wani yake ce afala ta ba baku da hankali ne su wane ne Allah yake son ku je ku kalle su ku ɗauki darasi sai ce fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ta yaya ƙarshen masu ƙaryatawa ya kasance su wane ne masu ƙaryatawa kuma me suka ƙaryata masu ƙaryatawa mun ji a magana abdahir bin ashur ya ce masu ƙaryata manzanni haka ne ko? masu ƙaryata manzanni to a nan Allah maɗaukakin sarki da ya ce mu tafi ƙasa ko? mun ce tafiyan iri biyu ne ko? ko mu je mu gani da ina numu ko mu karanta a littattafai to Allah ya ba mu labarin almukazzibin ɗin a alkur'ani ya jira saboda ka mu sayar ɗinmu a nan za mu al almanawi hmm? za mu bazu cikin littattafai musamman littafin Allah na farko mu zagaya ciki mu ji labarin almukazzibina waɗanda suka ƙaryata annabawa Allah ya faɗe mana su a dundunkule a waɗansu wurare sannan a waɗansu wurare kuma ya faɗa mana su a fayyace مثالی مجھے مجھے سورة التوبة اللہ نشو علم یاتیہم نبعو الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم واصحاب مدين والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون شن labarin waɗanda suka gabace su bai iso musu ba su wane ne su din mutanen annabi nuh da adawa da samudawa da mutanen annabi ibrahim da mutanen madiyana da mutanen rijiya al-mu'tafikat mutanen su ne mutanen annabi shu'ai ana an faɗa mana mutane guda shida ko Allah ya ce manzanninsu sun zo musu da ayoyi alamomi bayyanannu masu gamsarwa amma fama kana Allah liyazlimum da dai Allah bai kasance wanda zai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sun kasance suna zaluntan kansu ne anan Allah ya ya wato ainihin dunkula mana abin ya faɗi me ya faru da su ba amma ya faɗe shi a ayar da ta gabaci wannan ɗan yayin da yake gargaɗi da munafakai sai ya ce kallazina min qablikum kamar waɗanda suka gabace ku kanu ashadda minkum quwwatan sun fi ku tsananin ƙarfi yanzu Allah yana gaya mana an yi wata al'umma a da wacce tafi al'umman ƙuraishawa ƙarfi yanzu ƙur'ani yana magana da kowa da kowa ne a duniyan mu ta yau Allah yana gaya mana a da an yi al'ummar da tafi Amerika ƙarfi ta fi rasha ƙarfi ta fi china ƙarfi su wane ne kuma su babawa sun da suka fi kowa ƙarfin soja hmm? an faɗo faɗi nan guda uku a duniya an gama ko su ne masu ƙarfin soji wanda kowa na shakkan kowa hmm? Amerika, rasha da china hmm? to ko nan kusa-kusa ma mu ma mun ga an yi ƙarfin da ya fi na waɗannan soviet union da aka yi ba su biyo da nan ƙarfi ba lokacin da suke haɗe eh, abin nan to shi ne allah madaukin sarki ce sun fi ku ƙarfi kuma sun fi ku yawan dukiya sun fi ku yawan 'ya'ya sun fastamta aure kalaƙi sai suka ji daɗi da rabansu na nan gidan duniya fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim sai kuma yanzu kuna jin daɗi na wato ainihin rabonku kamar yadda waɗanda suka gabace ko suka yi wataya suka ji daɗi na wato ainihin rabonsu wa kuktum kallon ya kawo kuka yi irin ƙulɗen da suka yi wajen ƙaryata manzanni da ƙaryata ayoyin Allah madaukakin sarki Allah ya ce ula'ika haibatat amaluhum fid duniya wal akhirah wa ula'ika humul kasiro waɗannan sune wanda ayyukansu sun rushe duniya da lahira kuma su ne taɓaɓɓu hasararru shi ne ce labarin waɗannan ba su zo muku ba su ne waɗannan ɗin da aka faɗa haka nan allah maɗaukacin sarki a cikin abin suratu ibrahim hmm? ya sake mamaita irin wannan ya ce alam ya cikin naba'ul lalina min qablikum qaumi nuhin wa adin wa samud labarin waɗanda suka gabace ku ba su iso muku ba su ne suwa adawa da mutanen annabi nuh da adawa da samudawa Allah ce wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah da al'ummuma da yawa da suka zo bayan su babu wanda ya san su sai Allah madaukakin sarki ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat annabawan su sun zo musu da gamsassun hujjoji bayyanannu faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka mayar da hannuwansu cikin bakunansu wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi suka ce mun kafarce ma abinda aka aiko ku da shi wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib suka ce mu ma muna lalle muna shakkon abinda kuka zo kuna kiraye mu akai din nan shakku mai mai wato ainihin rudarwa daga karshen karshe suka ma ce ma annabawa za mu kore ku daga ƙasanmu ko kuma ku dawo ku bi addininmu Allah ya yi musu wahayi fauha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid zuwa karshen kista din yana nufin dai Allah madaukakin sarki ya wato ainihin halaka su to akwai irin waɗannan a wurare da dama a alƙur'ani mai girma da Allah ya ba mu labarinsu a dunkule waɗannan su ne al'umam al waɗanda suka ƙaryata annabawa sannan Allah ya ba mu labarinsu kuma dalla-dalla da laifuffukan da suka yi wanda a sakamakonsu Allah ya halaka su shi ne ke cewa mu karanta tarihin muji in mun yi irin abin da suka yi abin da ya faru da su zai faru da mu wannan social law ne is unchangeable Allah bai canza shi waɗannan mutanen Allah ya gaya mana ga inda suka karyata ga kuma inda ya halaka su kuma ya kira su kuma ya faɗa nan ya ce almukazzibin ka je suratul arab laqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يا يتمس وأزي النبي نوح daga ƙarshe mai faru Allah ya ce fa kazzabuhu sai suka ƙaryata shi fa anjaynahu walladhina ma'ahu fil fulk sai muka tsiratar da shi da waɗanda suke tare da shi a jirgin ruwa wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina innahum kanu kauman 'amin muka dulmiyar da waɗanda suka karya ta mu lallai sun kasance mutane ne batattu sai adawa shi ma Allah ya ce wa ila adin akahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun su ma daga ƙarshe me ya faru Allah ya ce fa jainahu wal ladina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabiran alladhina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin sai muka tsiratar da shi da waɗanda suke tare da shi da rahama ta musamman daga wurinmu muka tumbuke bayan waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu ba su kasance mummunai ba samudawa wai la samuda akahum saliha shi ma ya musu wa'azi mai faru daga ƙarshe su ma suka ƙaryata shi qala alladhina قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون سكا سيسون كافر فعقروا الناقة سكا سوك تابوا وعتوا عن أمر ربهم سكي تور كي دنجلنا أمرين mahalicinsu wa qalu ya salihu tina mata iduna in kunta min al-mursalin suka ce kai salih kawo mana abin da kake mana narkonza inda gaske ne kai manzo ne fa akhadathum mun rajfa isawa tawatu ainin damke su fa asbahu fi darihim jathimin kawai sai ga nan duk sun kasance sun waye gari matattu a kwance a ƙasa Allah ya halaka su sai lu annabi lu shi ma ya mutanen sa a ko akan wannan su ma ya lamarin su ya kasance Allah ya ce suka ce a fitar da shi daga garin da ƙarshe Allah ya ce fa anjaynahu wa ahlihi da shi da iyalansa mutanensa kenan wanda suka yi imani duk man tsirar da su illa mar'atahu kanat min al sai dai matarsa ta kasance cikin wanda aka halaka su su kuma ruwa azaba aka yi musu wa amtarna alaihim mataran fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin yace mun musu ruwa ruwar azaba Allah yace fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ka kalli yadda ƙarshen mujrimai ya kasance madiyana Allah yace wa ila madiyana akahum shu'aib mutanin garin madiyana su ma Allah ya aiko musu da shu'aib ya yi musu wa'azi daga ƙarshe su ma suka kibin wa'azan shi ma suka yi masa gargadi cewa za su kore shi da wanda suka yi imani da shi daga garinsu ko kuma su dawo su fi tafarkinsu na shirka na ɓarnana na fasadi ya ce musu ba zai yiwu ba daga ƙarshe suka ƙaryata shi suka ce ma mutane su laini tabatun shu'aiban innakum idan la khasirun su ma Allah ya ce fa akhadhatuhum ar فأصبحوا في دارهم جاثمين بس الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ولند سكك أرية شعيب كمربع يوسف كأن لم يغنوا فيها كمربع سكين نقومي أقرنبا أن حلقاسوا آواتازوا تا حلقاسوا ولند سكك أرية شعيب سو سكك سنشي حسار الرؤ حكنا الله يساك بام النبي موسى إيش ثم بعثنا من بعدهم كافنن يشي منا تلك القرى نقص عليك من أنبائها القريتين كنا ولن دسك الشؤل مكي باك لابارش ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات من ذن نسوس ومسد هجوجي قمت السوء أما فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ba waɗanda za su yi imani bane da abin da suka karyata da da kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin haka Allah yake saka fam ya rufe zukatan kafirai وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين سيشي min بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا fir'auna wa وملئه sannan bayan su muka tura annabi Musa da shi eh, da ayoyin mu. zuwa fir'auna da ƴan kanzagensa ƴan fadansa su ma fa zalamu biha sai suka ƙaryata waɗannan ayoyin suka yi zalunci Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin kaga yaya ƙarshen mabarnata ya kasance to Allah ya bamu waɗannan labarurruka ɗin domin ya tabbatar mana da wato ainihin sunna guda ɗaya wannan sunnar malamai suna kiranta sunnatu ihlakil mukazzibin sunna na Allah madaukakin sarki na halaka masu karyata annabawa ko sunnatu ihlakil zalimin sunnar halaka azzalumai al-imam razi yana cewa malaman tafsiri anan suna sabani wace sunnar Allah yake nufi anan don mun ce muku sunanin suna da yawa ko? to a nan suna ne na al’ummar maziya wanda aka musu azaba ko wanda aka tsiran da su sai ce mafiya yawan malaman tafsiri fal’aksaru na minal mufassirin ala annal murada sunan alhalaki ana nufin sunoni na halakawa ne mai mutane suke yi Allah ya halaka su shi ne takzibul mursali shi ne zulmul mustad'afin shine al-istikbaru fil ard sunne shine al-fasad al-ijram waɗannan abubuwan musamman guda uku nan sunan da ƙurani ya tabbata su takzibul murtali, al-fasad al-ijram da al-zulm ƙaryata manzanni ya da barna don da da masu rauni zalunci waɗannan su suke sa Allah ya halaka azzalumai yace fal aktharuna min al-mufassirin ala anna al-murada sunan al-halaki wal istisal saboda me بدليل قوله فانظر كيف كان عاقبة المكذبين كدوبا كغيا يا قرشن الله شيء ما سو قريتاوا ne kenan yana dawo hankalinmu ne zuwa ga sunnoninsa dangane da al’ummu waɗanda suka ƙaryata manzanni. Amma duk da haka, malam yana cewa, a ta’ammul fi hali ahadil ƙismai, yake fi ma’arifati halin ƙismin akhar. Saboda yin tunani dangane da ƙarshen al zai sa maka kuma ka sake ga hoton kai ma kishiyoyinsu ko ka ga hoton kishiyoyinsu su ne al-musaddiqin din su kuma ya lamarin su ya kasance su kuma sunan sunan su al-aqibatu lil muttaqin ha karshe wato kyakkyawan makoma yana kasancewa ne ga almuttaqi na masu tsoron Allah madaukakin sarki kenan wannan ya kunshi sunnonin duka biyu amma wanda Allah ya fito da shi fili shine sunnoni na almukazzibin sunnoni na almukazzibin Allah madaukakin sarki ya jawo hankalinmu domin mu ɗau zana Balabai sun yi darasar waɗannan sunnonin kowanne daga ciki kuma sun fitar da maksudin ambatan waɗannan da maksudin cewa mai tunani a ciki akwai ahmad yusuf al-sayyid yana da wani littafi da ya kira Asunan sunan al-ilahiyya ya ambaci sunnoni guda uku na ƙarshen shine wannan sunnatu ihlakin zalimin a ciki ya faɗa a dunkule hikimomi da yasa Allah madaukakin sarki ya gudanar da wannan sunnar da kuma as-samaratul mutarattiba wato gane wannan sunnar da yin riko da ita tasirin da zai iya janyo mana a wato ainihin rayuwarmu na yau da kullum idan mun yi riko da wannan sunnar mun saka shi cikin awareness ɗinmu me zai haifar mana wannan insha Allah da maksudin da kuma tasiri ɗin shi ne abinda za mu ɗora a kai gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto daidai Allah ce daga Allah muna roƙon kai daɗa mana abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta Allah madauki sarki ya bamu lafiya da zama lafiya annan kasa ta mu Allah ya bamu lafiya da zama lafiya a cikin shugabannin mu Allah ya yi musu jagora ya gyara mu ya gyara su arna da suke kokarin sai sun raba kan musulmi sai sun kawo yaƙe-yaƙe a ƙasashen musulmi Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin su Allah kada ya ba su nasara a kanmu Allah ya farkar da mu ya haɗa kanmu bisa abin da zai zanto alkhairi a gare mu alkhairi ga mutanen duniya baki daya innahu ala zalika qadir wa bil ijabati jadir wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh